gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari auna. thank you aikin san amina a duka ah, ranar alhamis shirin nan namu na yau da gobe yana magana ne akan kiwon lafiya wanda yau ma ranar 20 ga watan wannan wata na yuni na shekarar 2019 za mu ci gaba da magana ne akan yiwuwar barkewar cutar kwalara da ake tunanin za ta iya kaiwa wani mataki ko waɗanne irin makamai ne ko ko waɗannan matakai kamata a ce jama'a sun ɗauka don magance ta? ka kawo in kawo gwamnati ta kawo hannunta karamar hukuma ta kawo ni a matsayina na talakan fito in yi attajiri a matsayinsa na attajiri ya kawo abinci mata daga gidajensu su kawo abinci to daga bangaren hukuma kuma sun kara da sannan gwamnati ta ɗauki matasa mutum dubu ɗaya da sunan dakarun tsafta domin da abin ƙasa wannan aiki a koli kwalara a koli sauran cututtuka masu yaduwa irin su zazzabin da ake fama da shi. har masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara tattaunawa ne akan wannan maudu'i namu bayan da hukumar lafiya ta ncdc ta sanar da cewar akwai yiwuwar barkewar cutar kwalara a wasu yankuna na sassan arewacin najeriya haka yake yusuf muka kuma gayyaci likita ya yi bayani shi yasa a yau ma wakilin sashen hausa a kano mahmud ibrahim kwari ya jiyo mana ta bangaren hukuma da jama'a eh muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na sada zumunta na facebook inda kuka amsa muna kamar haka To Yusuf yanzu dai a cikin shirin bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi musu a satin da ya gabata inda muka ce yayin da hukumar lafiya ta ƙasa NCDC ta sanar da cewa akwai yiwuwar barkewar cutar kwalara a wasu yankuna a sansan Najeriya. Waɗanne irin matakai kuke gani ya kamata ku ɗauka domin kare kanku da al'umma daga kamuwa da cutar ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko a yau Amina ta fito ne daga gurin Alhaji mai hula askira inda ya ce ina kira ga al'umma su tsabtace muhallinsu da kayan abincinsu da kuma ruwan sha kana da kuma gurin kwanciyarsu hasali ma da hannayensu. To sai kuma amsar Sale Isa birnin Kudu inda ya ce ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin tsaftace ruwan sha sakamakon ta nan babbar matsala take. Shi kuwa hadabi mai kwamfuta mai yama cewa yayi salam yau da gobe da fatar kuna cikin koshin lafiya magana barkewar cutar kwalara wani abin koma baya ne sai dai malaman lafiya su ba mu bayani yadda abin zai kasance za mu kasance tare da ku yau don jin cikakken bayani daga likita to sai kuma amsar isa isa kwafsi a sarara inda ya ce hanyar kaucewa wannan cuta shine tsabtace muhalli akai-akai shi ko sa'idu sabu auyo cewa ya salam yau da gobe matakan da suka kamata mu ɗauka su ne don kare kanmu mu guji cin abinci da bai da kyau ko kuma wasu munanan abubuwa to sai sai kuma amsar Musa Maina Kandiluwa Diffa inda ya ce yau da gobe mu dai namu addu'a Allah ya tsare mu da cututtukan da muka sani da wanda ba mu sani ba. Abdulrahman Aliyu Balkore daga jihar Sokoto cewa yi babban matakin da ya kamata mu fara ɗauka shi ne mu yi ƙoƙarin nisantar da kanmu daga dukkanin abubuwan da ke zama sanadiyar kamuwa da waɗannan cututtuka musamman rashin tsafta da kuma rashin cin abinci lafiyayye. To shi kuma Nasiru Shehu Yunusari cewa yayi mu dai fatan mu Allah ya kare mu daga wannan irin cuta. Shi kuwa BH Square Habib cewa ya yi ba wani mataki da za mu ɗauka mu bari sai mun kamu sai mu je asibiti a yi muna magani tunda gwamnati ta fi mai da hankali a kan magani ba rigakafi ba. To sai kuma amsa ta gaba daga wurin Yakubu mai manja funtuwa inda ya ce fatan alkhairi gare ku yau da gobe. Allah ya sa a daina mantawa da mu cikin lissafi. Muna so mu shigo sahun masu faɗin abin da yake ci musu tuwo a ƙwarya. Na gode yau da gobe ikon Allah. Malam Yakubu da fatan ga yau za ka yi farin ciki mun faɗa sunan ka mun karanto saƙonka. Ta lallai ka. <laughs> To kin ga ai Amina shi kuma Bello Zubairu ya aiko da wata zunguriyar wasiƙa. Lallai kan wasiƙa ne za mu eh. kira wannan <laughs> ra'ayin nashi. To kin ji abin da ya ce. Ya ce wannan ƙalubale ne gare mu mu talakawa don haka ya kamata mu farka. Ta yaya za mu rigakafin wannan al'amari dole ne mu kula da tsafta a matakin farko har zuwa mataki na uku tun daga abin da muke ci muke sha da kuma mu muhalli babu buƙatar kama suna amma fa magance ta gyara kanka misali muna mu'amala da kayan abinci irin su lemu ayaba gurasa nama kifi suna daga cikin abin da za ka iya siya a kan titi misali akwai buƙatar hannun mai sayarwa ya kasance cikin tsafta yana faruwa ne a yayin da mai yanka nama yake tsakiyar yankawa ko yake yanka gurasa wani abu mai kama da hakan zaka ga an zo an danka mishi kuɗi sai ya sa hannu ya karɓa ba tare da ya wanke hannun shi ba zai kuma koma ya ci gaba da yin wannan yankan naman. To kuma kin ji abin da yake kara cewa Amina ya ce babu abin da ya haɗa talauci da rashin tsafta. Kwarai kuwa. To ai wannan magana ce yayi mai mahimmanci. Kwarai. ita kanta wukar da ake amfani da ita wajen yanke waɗannan ababuwan more rayuwar ana amfani da ita ne zaka ga cewar ta yi wani dakan-dakan babu tsafta a tare da ita suna buƙatar su tsaftace su wani lokaci kana gani da idanka zaka ga wukar ta haɗa wani tambari na datti amma a haka za a yanka ma mutum abin da zai ci a cikinsa gyara kayanka ba magana ce ta sauke mu raba ba To lallai kan Malam Bello wannan sakon naka kuma mai mahimmanci ne. Kwarai da gaske. To sai kuma amsa ta ƙarshe a yau daga Ahmed G Goje inda ya ce muna jira mu ji abin da masana za su ba mu shawara mu yi amfani da shi. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari don jin tattaunawar da ya yi da sarkin tsafta na Kano. ranka cikakken suna suna jafar ahmed gwarzo sarkin tsafta na kano to da farko dai <clears throat> ita kwalara ciwo ne wanda kamar a gaje shi ya zama da wahummi a arewacin najeriya kuma ba waɗansu ne suke haddasa shi ba illa mu 'yan najeriya mazauna arewacin najeriya ba za ka taɓa jin kwalara amai da guda ake nan ba ya tsille a kudancin najeriya ko a turai ko a wani saboda kawai ba su al'adar da muke da shi a nan na farko dai muna ƙoƙari mu yaƙi abubuwan nan ta hanyar aikin tsafta game da kuma ƙoƙarin gwamnatin jiha mu a nan kano na farko dai cewar wannan harka da ake ta ba haya barkatai ba abu ne mai kyau ba yana kawo kwalara harkar da ake yi a ɗauko ruwan kashi a zuba shi cikin hanyar ruwa magudanar ruwa ba shi da kyau yana kawo kwalara a jona daga cikin gidajen mutane a jona a ƙin sokawai a jona ruwan kashi ita ba cikin babban gwata wannan yana kawo kwalara domin mai a ƙarshe zai tafi yara su yi wanka a can manoma su ɗiba su wanke jikinsu mutane su ɗiba su wanke bakinsu da sauransu to duk irin wannan hanyoyin da ake samun ainihin wannan kwalara sannan manoma da suke noman ainihin kayan marmari za ga cewar ba su fiya kula da tsaftar wa'annan abin nasu ba sai ga cewa suna da kumar salad ne ganyayyaki ne da ainihin watan hannayensu wanda kuma ba su wanke ba saboda haka to idan haka ne ranka ya daɗe ku a hukumance waɗannan matakai kuke ɗauka musamman a birane da karkara tunda bayananka sun nuna waɗannan abubuwan suna faruwa a birane kuma suna faruwa a karkara wani matakai kuke ɗauka don ganin dakile waɗannan ɗabi'u wato harkar kwalara ana yin tunka ba a mu gwamnati ta ɗauki malaman tsafta suna bi gida-gida suna wayar da mutane musamman mata a kan rashin tsafta domin wannan kwanarar baki daya gane cewar rashin tsafta ne ike kawo wannan abu kamar da fara zayyanawa da kuma rashin tsaftar hannu da tsaftar jiki da kuma dakumar abinci da ake yi da hannu ba tare da an sa safar hannu ba to ana shiga gidajen mutane ana musu faɗakarwa ana nuna musu cewar da wajen dafa abinci kicin ɗinsu da sauransu sannan gwamnati ta ɗauki matasa mutum dubu ɗaya da sunan dakarun tsafta domin da abin ƙasa wannan aiki a koli kwalara a koli sauran cututtuka masu yaduwa irin su zazzabin da ake fama da shi sannan wannan kuma ɗori ne mm. da hanyoyi na yaƙi da kwalara wannan kuma ɗori ne akan ma'aikatan da muke da su a ƙananan hukumomin mu da ma'aikatan lafiya da ma'aikatan muhalli wajen mutum dubu uku suna aiki saboda haka an samu mutum dubu hudu kenan suna wannan aiki haka kokarin gwamnati kenan sannan gwamnati tana ba da tallafi ga musamman masu sana'a da fawa daga cewa da masu shayi domin a daina dakumar abinci da hannu tsire ne balangu duk shi ma ana da dajene da tasono da waye ana kama nama saboda haka shi ma wannan gwamnati ta yi kokari ta ba da gudunmuwa na karafa da kayan ajiye da kayan tsafta na wannan muhalli so duk irin waɗannan abubuwa gwamnati tana kokari tana ga cewa eh, ta abin nan tana tana ta yi yanzu eh, sarkin tsafta ya nema na bayanin cewa an ɗauki dakarun tsafta kare akan ma'aikatan da kuke da su a ƙananan hukumomi da kuma waɗanda suke ma'aikatan lafiya da ta muhalli amma za ka ga a shekarun can muna yara akwai waɗannan malaman tsafta ɗinnan da suke shigowa gidaje ko da a yankunan karkara za gan gansu lokaci zuwa lokaci suna sha'anin ilmantarwa ban sani ba waɗannan da kuke aikin nan da su eh, ko sun sha bamban da waɗanda aka sani domin idan ka duba yadda alkalman suke wato tafiya na yawaitar samun zancen kwalara dinnan a birane da karkara sai kaga kaman ko dai tsarin da ake yi din ba irin na da ba ne na wayarwar da kan ko kuma a na yanzu kamar ya gaza tasiri a kan mutane me yake faruwa ga kuma adadin mutane da ka ambata suna da yawa waɗanda ma'aikatan nan ga suna wato gaskiyar lamari shine kano tana da girma ga kuma ƙananan hukumomin nan sai kuma ga masu ainihin tafka laifin ko ta ina saboda haka aikin ana yin shi gadan-gadan ana ta yi saboda amma wannan abu da ya zo har yanzu babu mazaɓar da babu malamin tsafta ko na dakarun tsafta ko na wannan wa'annan da kake magana na da irin su din ne ai kamar gwamnati ba ta mutuwa su zo kuma suna nan waɗansu ba ta na da sun yi ritaya an kuma ɗauki waɗansu saboda ka suna ta ƙoƙari su ga cewar an yi maganin kwalaran nan kamar yadda sauran ƙasashen duniya suka kau da kwalara yanzu misali a ce wayan a kano ana yin ba haya barkatai akan titi haka ai ba daidai bane ko to yanzu ka san cewar gwamnati ta bada bayan gidaje a yankunan ba daidai bane a gefen titi saboda haka ko ka san cewar da abin ya tsamari saboda yanzu bayan faɗakar ma yanzu hukunta su ake yi ana da kotuna wajen guda goma sha shida na tafi da gidanka wanda duk mutumin da aka kama ya yi ba haya a titi to ya haka za a hukunta shi yanzu a shekarun da muka ba da rahoton nan ina jin mun hukunta masu yin ba haya a barkata sun fi ɗari talatin waɗanda muka kama su a shataletalen wajen fage da kuma wajen hanyar abin nan na'iba 'yan lemu to duk waɗannan guraren suna ta abin nan to amma kuma akwai wani abin wanda ko da yake ka ce kuna da ma'aikata a yankunan kananan hukumomi wannan aiki naku ya kuke tunkararsa a yankunan karkara tun da su ma watakila suna da irin nasu kalubalen baya ga kamuwa da suke da ita wannan cuta ta kwalara za ga kuma suna da karancin wuraren da za a je a yi wato a nemi magani misali wato akwai hukumar nan ta ruwasa wanda aka ɗauki mahimmancin hana ba haya a ko'ina ake zuwa ana koyawa mutanen karkara cewar ya kamata kowa ya mallaki shadda a cikin gidansa ya kamata kowa ya mallaki shadda a cikin wurin hira a cikin unguwanni maimakon a dinga yin ba haya barkatai sai da aka ɗauko musu ma aka je ruwan da suke sha aka ɗauko ba hayar aka auna abin aunawa um, na'urar aunawa aka je aka ɗauko ruwan shi ma suke sha aka auna sai gashi ƙwayoyin halittar suke a cikin ruwan nan shi ne a cikin bahaya su saboda a yanzu a karkara ana ƙoƙari a ga cewar duk kowanne magidanci ya mallaki shadda a gidansa za ga a can ko daga cewa mutane sun saba yin bahaya a ko'ina kai ba masu ba yanzu hatta fulani masu sauka a rigage bin su muke yanzu muna koya musu da ake yin shadda da sauransu ba ga wannan matakai kun fara watakila tunanin eh, a shigar da wannan batu na tsaftar muhalli da tsaftar jiki da tsaftar cimaka a watakila manhaja ta koyarwa a makarantun firamare misali to mu da muke da school of a kano kuma daman duk wanda ya karatu. primary secondary ya san menene haijin an koya masa haijin yana ciki saboda haka wannan ba ma yau aka fara ba tuni ana wani abu kawai kasa ce ta zama wani abu yanzu shine alfarma ta riga ta ta shiga zuciyarmu muna kokari mai aikin ana kokarin a hana mu aikin saboda haka wannan ɗabi'a ta wannan kashi da ake da kwalara da ake yi ai bai kawata a ce ha a zama ana da wani abu shi za ki ta kokari mu ga cewar ana ta kokari ana dagayawa yan duba garin suna faɗakar da kai suna hukuntawa sannan an ba an ba gwamnati ba da umarnin cewar kotunan nan majistori guda 44 na kowace karamar koma su shiga cikin aikin gadan-gadan domin duk wanda ya yi ya kawata a hukunta shi amma yanzu in ka tana yanzu shekarun baya da an ce lokacin watan azumi ya zo an dinga yin Um, kwalara kenan amma gaba da ba a yi ba saboda me saboda malaman tsafta sun shiga cikin gari sun yi kokari an bi manoma wada wajen eh, eh, sarrafa abin nan an bi gidajen kwana yanzu misali ana ɗaukar ciwon kwalara da kuma typhoid da imi zafi ta hanyar tankunan ruwa a cikin gida daga cewa mutum ya aje tankinsa ko na ƙasa ko na tara ruwa ko na sama ya shekara biyu bai wanke shi ba haka yau da sani ne saboda haka duk an da zuwa ana ba da muhimmanci in allah ya yarda wannan abin da ake hasashe cewa za a sami kwalara mu a nan kano allah ba a samu ba kuma rijiyoyi da ake kokari muna bin su ko a gefen titi ne ko a cikin gidaje ana daga sama ana daga su domin suna wanko da ruwan damuna ya zo ya ya shiga ciki kai ba ma wannan ba hatta irin yanzu muna faɗakarwa cewar ana ruwan sama yanzu jama'a su guji ibar ruwan nan na daga kwano na saboda yana ta da kwayoyin eh, halittu marasa kyau yadda irin wannan muna duk baka san muna wannan abu saboda haka jama'a mu abin da muke so ne su yi kokari mu yi koyi ga sauran jihohi da kuma sauran kasashen duniya don a daina irin wannan abu kuma ba za mu fasa ba muna kira ga al'umma su ba mu ah, haɗin kai yadda ya kamata To Allah ya kyauta aikan wannan babban aiki ne domin kuwa kasashen da suka ci gaba ba a waɗannan ɗabi'un. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC shirinmu na yau da gobe. Kafin mu koma ga Mahmud Kwari don jin tattaunawar shi da shugaban kwamitin koli na aikin gayya bari mu shakata da wannan. mai to ai ko kin ga wannan wakar dai <laughs> ita ma bata abin nan ba <laughs> to lalle ai kin ga amina magana nan da suka yi da shi wannan shugaban tsafta yayi ya yi magana akan tsafta da saurakin su kamar kasashen da suka ci gaba kin ga ai ina kin san munan ko akan titi mutum ya tsaya ya fitsari za a kama ka a baka tara to lallai kai Allah ya kyauta to bari mu je ga wannan tattaunawar suna na alhaji ibrahim garba aminu kofar na isa shugaban babban kwamitin koli na kungiyoyin aikin gayya na jihar kano batun aikin gayya aka ce aikin gayya yawanci ana wato alakanta shi da batun tsabtar muhalli da kuma share-share da tabbatar da cewa na wuraren da mutane suke zaune an tsaftace su ga wannan batu da ake magana na za a iya samun ambaliyar ruwa kuma shi ambaliyar ruwa ana toshewa yana samo sanadi ne daga batun toshewar magudanar ruwa da sauransu kano tana daga cikin wuraren da ake da hanyoyin ruwa da za ka ga sun toshe wannan kwamiti na ku na koli me kuke yi ne don ganin cewa an zafirar da jama'a sun kula da magudanar ruwansu to alhamdulahi gaskiya fi sabilillahi babban kokarinmu na farko dai hudda da kafofin yada labarai ta kafofin yada labarai ne za ka fara sanar da mutane irin halin da kuke bukata jama'a su kasance musamman ta irin gudunmawar da za su bayar na biyu idan jama'a sun ba da haɗin kai aikin nan kaga a matsayina na shugaba ba zan iya yin aikin nan ni ni kaɗai ba ko da a ofis ne to bare kuma ka fito ka ce za ka shiga magudanar ruwa ka yashi aikin na ya kasu kashi-kashi akwai maganar yashe magudanar ruwa akwai magana tsabtace garin ma ka ce share tituna haka da shauran gurare kamar kasuwanni to duk irin wayannan ayyuka ba sa yiwuwa sai ka samu haɗin kan waanda suke amfani da guraren so babban abin da muke fara yi shine wayar da kan jama'a wayar da kan jama'an nan ba mota muke shiga mu dinga yawo da lasifika muna faɗa ba a ta kafofin yada labarai muke yi irin wayannan nakun nan waɗanda Allah ya sa suna da kunne irin na basira sun saurare mu da kunnen basira su yadda da abin da muka faɗa musu su san cewa gyara kayan ka muke musu ba wai sauke mu raba ba mm. na farko waɗansu mutanen idan ka je za yi aikin ma sai ka ga matsalar da muke samu shine suna ganin kamar gwamnati ce ma ta samu amma duk da haka mu da muka zo da zil ɗin yin aikin wannan ba ta karya mana gwiwa hakan muke haƙura mu. Wato ba sa fahimta cewa wannan kwamati ku na wato na sa kai ne. Na sa kai ne yawwa na sa kai ne aiki ne muke yi na sa kai. Amma kuma me ne laifi idan gwamnati ta sa ku ta ce a tsaftace muhalli a tsaftace kasuwanni eh, da wuraren da ake eh, hulɗa. Akwai guraren da ita gwamnati take sawa a yashe ta biya. To sai su ɗauka mu ma sa mu aka yi mu yashe a biya don haka ba za su taya mu ba wai ba kwa aiki ne da misali idan ka ɗauki tashar tasha misali akwai shugabanni eh. in ka ɗauka su akwai shugabanni eh. waɗannan suna daga cikin wuraren da wato suke wato tara shara ko kuma ta kai ga munanar muhalli eh, da sauransu dan ba kwa aiki da kafaɗa ne da jagoranci na wurare bari ka ji ka kama yanzu kaso kurmi akwai aiki da muka shirya muka a shekarar waccan da ta huce mun yi aiki lokal gamman takwas na kananan kumomin cikin birni mm. to a kasuwar kurmi kawai shi shugaban kasuwar alhaji ya ukarar da shi da shugabannin mataimakansa da sarkin kasuwa an shirya aikin an zagaya kowa an gaya masa ya fito amma mutum ɗaya a 'yan kasuwar ba wanda ya fito a kasuwar kurmi ya taya mu aikin haka muka yi asabar da lahadi kai ma su yadda da 'yan jarida suka zo a kofar shagon wani muka yi magana dan su ji cewar gashi ma za a gaya wa duniya ba gwamnati ce ta sa mu muke yi ba amma ran lahadin kashi garin asabar din ba wanda ya fito ita ya mu abin su kawai su gwamnati ce take sawa a yashe musu wannan magudanar ruwa yanzu ma da muka zo muke yi gwamnati ce take yi haka wanzu idan ka je kasuwar 'yan lemu kasuwar 'yan lemo da kyar ma muka shawo kan shugabannin suka yadda cewar ba gwamnati ce ta turo mu mu yi ba aikin gayya muka zo mu yi don kanmu ana samun irin wannan matsalolin to ya abin yake a yankunan karkara yankunan ba za ka hada su da karkara ba gaskiya karkara ba su mu da matsala da su gaskiya hmm. duk inda ka je aiki inda a karkara ne hmm. in ka shallake wayannan kananan hukumomin takwas hmm. tun daga nan birni ka ce ka tafi kunci to baka da matsala aikin gayya in sun shirya yanda muke yin sa a birni da ka kawo in kawo gwamnati ta kawo hannun ta karamar hukuma ta kawo ni a matsayina na talaka in fito in yi attajiri a matsayinsa na attajiri ya kawo abinci mata daga gidajensu su kawo abinci har yanzu a karkara haka ake aikin gayya so a nan cikin gari ne dai muke da matsala amma idan misali ta ɓaci za ka ga in ta ɓaci da daddare ma an fito ana aikin gayya saboda ruwa ya yi ambaliya eh. a irin wannan yanayi kukan tuntubar ita watakila gwamnatin don ta agaza muku eh. domin watakila al'amura su tafi yadda ya kamata? Eh, akwai wani lokaci da muka tuntubi gwamnati gaskiya yau kamar shekara biyu an taimaka wa kungiyoyin aikin gayya a nan cikin birni akalla kungiya tamanin daga ma'aikatar muhalli an ba wa kungiya arba'in daga hukumar sustainable kano project sun ba wa kungiya arba'in to da a lokacin a bangaren musa kambai mai bai gwamna shawara akan harka cikin birni shi ma ya so a yi wannan kokarin sannan shi ma alhaji hussam musa kari shi ma a bangarensa an so a yi wannan taimakon shi kansa ɗan na wannan wannan yana dan bari shi ma a sa an so a samu wannan taimakon to amma dai har kawo yanzu har ma gashi su an sassauke su ba a yi ba ya zuwa yanzu misali ya zaka iya kwatanta nasarorin da kuke cimmawa duk da ga bujirewa da kuke fuskanta eh, ga kuma yawaitar wuraren da ake batawa wanda suke dagula muhalli suna karuwa gaskiya ne muna samun nasara a guraren da ake samun nasara amma gaskiya idan idan ka auna da nasarar da ake samu da kuma wato matsalar to sai nake ga kamar matsalar tafi nasarar yawa gaskiya saboda za ka zo kana aiki ka zo kofar shagon mutum kana aikin amma yana zaune a kan kujera yana kallon ka yaƙi zo isa hannu a yi da shi yaƙi kuma sa wani ko da lebura ne ya dauka a yi da shi sannan ya ki isse kayan aiki ya ba ku gudunmawa kai ko gudunmawar fiya wota wani ba zai bayar ba amma kana aiki wani lokacin kamar da muka yi a titin amal aminu kano ai wata mace ce daga cikin gida ta aiko mana da ledar ruwa ta kai hamsin daga cikin gida ta kawo gudunmawar kyautar ruwa sannan sanda muka yi aikin nan a titin abdullahi bayar wanda ya haɗu da nan magwan wata mace ce mai dan wake a nan tsakanin muna aikin ta ci kofan teka da dan wake ta aiko mana kaga irin wannan akwai kuma wani datti da shi kuma zai huce sanin yadda ake aikin gayya irin na da eh. yau wai ɗauko naira ɗari da hamsin ya bamu wayannan irin wayannan abubuwan ba na manta su saboda na san su tun shekaru masu yawan gaske a baya yanzu idan ana so ta fuskar aikin gayya a taimaka wato a samu tsabtataccen muhalli ta yadda lafiyar al'umma za ta inganta eh. yaya kake ganin watakila wadannan hanyoyi za a bi don shawo kan al'umma su fahimci alfanun wannan haɗa kai ɗin don a aiwatar da wannan manufa? Eh wannan hanya kwaya ɗaya ce zuwa biyu. Ita kanta gwamnati ta rungume mu ta yadda mu masu taimaka mata ne. Su kansu ƙananan hukumomi su yadda su rungume mu mu masu taimaka musu ne. Sannan a dawo da mutuncin masu unguwanni. duk abin da za a yi wajen harkar tsabtar unguwa ajiye kes da ake yi a kan magudanan ruwa yin rumfa tamfurara a kan magudanan ruwa zube shara a inda bai dace ba a unguwa to mai unguwa a ce yana da ikon da zai sa a yi ina da ikon da zai sa a hana to wannan zai taimaka wajen tsabtacewar unguwa amma yanzu masu unguwannin mu kaf ba wanda yake da ikon da zai ce maka ya hana a kafa rumfa akan magudanar ruwa kuma ta hannu sai a je sama sai a zo a yi ta dole ina ji yana gani saboda haka idan an da wannan mutuncin abu uku to ina tabbatar maka aikin gayya zai dawo ɗari bisa ɗari Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwanku To tun da dai mu masu eh, sauraro alkawarin <laughs> waka eh, kwarai da su ji daɗin wannan nishatan Nijar. Duk da dai aikin gabata da tsawo. Haka ne. To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Yusuf Aliyu Harande, ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Ba ruwanta a yau da malalaci. yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.